da tashi daga makka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da dari hudu da ishirin da talatin da biyu wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan ɗaya na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi mai albarka ƙasafil jana al-mustaqabi sharha aqidat al-mujaddid muhammad bin abdul a wannan masallaci na bakin kuma babbar tashar marabi wanda yake wannan darasin na yau shi ne darasi na goma daidai a cikin littafin wato sharhi na aƙidan Muhammad Sa'ad bin Wahab aqidan ahlus sunna wal jama'a aƙidan Manzan kula sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi aƙidan su Imam Malik da Shafi da Ahmad da da Imam Shafi da Ahmad da Abu Hanifa da sauran a'imma na musulunci wanda yake yau za mu tashi wato shahi na 39 inda yake والتوحيد كما هو معلوم هو الأساس wato shi tauhidi kamar yadda yake sananne wurin mutane shine ginshiki asasul ibadat shine ginshikin duk ibada da inda babu shi ibada za su rushe wasalan na mun kwana akan wato ana magana inda Allah ya sifanta kanshi da sifofin kamala cikin kulhuwallahu da kore sifofin nakasa. da cewa ita surar yana daga cikin faralarta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yi daidai da kashi ɗaya cikin uku na qur'ani da aka sa qur'ani gida uku kashi guda tauhidi ne wa in يتي وذلك أنه إن وجد التوحيد والصواب في العمل والإخلاص فيه صحة ibadatu. idan aka samu tauhidi da sufofin shi guda uku kenan tauhidi nau'ukan shi guda uku tauhidin rububiyya al uluhiyya tauhidul asma'i was sifat idan aka samu sun kammala cikin aikin mutum wa sawabu kuma aka samu aikin yayi shi daidai aka samu sawab wato yayi daidai cikin aikin shi kuma yana tare da tauhidi fil amri cikin aikin shi wal ikhlas kuma aka samu ikhlasi ga aikin nashi kenan fihi cikin aikin nashi sahatul ibada a lokacin ibada za ta inganta zai ci riba ibada shi yana tare da tauhidi kuma ya aikata ibada daidai kuma ya aikata ta da ikhlasi domin Allah sahatul ibada yace ibada sai ta inganta a lokacin wa in fuqidat hadhihi idan aka rasa wannan dukkan su wa halla mahallaha addaduha sai kiyoshinta kiyoshin wa'anga abubuwa da aka zana sai suka tsaya matsayinta ma'ana sai zan ba a samu tauhidi ba ko ba a samu daidai cikin aikin ba ko ba a samu ikhlasi ba to shikenan fa innal amala la yaqbalu Allahu azza wa jalla to aikin mutum Allah ba zai karbe shi ba kama qala jalla kama qala azza sha'nuhu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu gabata zuwa ga aikin da bai cika sharuɗa ba mu maida shi wato kura abin watsarwa ila ma amilu <clears throat> zuwa ga abin da mutane suka aikata min amalan na kowane irin aiki ne idan har bai cika sharuɗan musulunci ba za a mayar da shi kura watsarsa abin watsarwa wannan suratul burqana aya ta 23 kenan musulmi <clears throat> wajibi ne tashi ya san tauhidi da nau'ukan shi guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat sannan ya zan yaron gome ikhlasi cikin ayyukan shi na ibada sannan ya zan ya koyi sanin fiqhun ayyukan ibada dan yayi su daidai bala yace wa qaulillahi azza jalla da fada Allah azza jalla da yace qul huwallahu ahad shi Allah shi kadai ne abun bauta shi kadai ne cikin rububiyyar shi shi kadai ne game da sunayen shi da sifofin shi wannan sallallahu alaihi Allah na magana da annabi ne cewa ya ce Allah ɗaya ne ya ce wal khitabu lin nabi alaihi salatu wassalam khitabun li jami'i ummatihi in ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ake a lokacin da dukkanin al'ummar shi illa ma dalla ala khususiyyati ala khususiyyati bihi sallallahu alaihi wasallam sai dai ga abin da a samu wani dalili mai nuni bisa cewa shi kadai ne aka kibance banda al'umma dai amma in ba haka ba da an yi magana da shi to ana magana da al'ummar shi kenan kai ma ka tabbatar da Allah guda ne idan malai yake to kenan fallahu ilahun wahid ai huwa al-ma'budu bi haqqin wa ma siwahu fa ibadatuhu batila yace kenan shi Allah guda ne ai shi abun bauta ne guda wanda ake bauta ma da gaskiya shi ne abun bauta da cancanta duk abinda da ba shi ba na nau'ukan sauran abubuwan bauta fa ibadatuhu batila ibadar da za a yi zuwa gare su ba tattaci li ta'ala wa ma jinna wal insa illa liya'budun dan wada Allah ta'ala cewa ban halarci aljanu da mutane ba sai dan su dore yi mini bauta bi wahiduni sai dan su dora kada ita ne suratul zariyati aya ta 56 wa qaulihi subhanahu da wada Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة من أيكو منزو cikin kowace al'umma mun basu umarni cewa ko bauta ma Allah ku nisanci tagut suratul nahl aya ta 36 mala yace wa hatani al ayatani fihi ma ma'ana la ilaha illallah ayoyi guda biyu a cikinsu akwai tabbatar da ma'anar la ilaha illallah cewa ba abin bauta sai Allah kenan a ni'budillaha ku bauta ma Allah Wai wajtanibu ma siwahu ko kun gane ko ku bauta ma Allah ku nisanci abin da ba shi ba kenan Allah kadai ne abin bauta la ma'budu illallah kamar haka nan ne suke nuna kenan ita ma tana kunshe da ma'anar la ilaha illallah kenan a ni'budillaha ku bauta ma Allah shine la ilaha illallah kun gane ko kenan an ba da umarni abota ma Allah sannan a nisanci wanda ba shi ba kenan la ilaha shine wajtani bai daguta ku nisanci dagutu Da abun bauta da ba Allah ba kenan la ilaha ba wani abun bauta kenan illa Allah shine kuma anibudillah ku bauta ma Allah wa tagutu abinda ake ce ma tagutu mala yace kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matabu'in aw muta'in fa huwa tagutun duk abinda bawa zai ƙetare iyaka game da shi game da gehen shi daga cikin wasu abubuwan bautar da ba Allah ba ko wani da ake bi matsayin shi na malami ko matsayin shi na sarki in aka wuce iyaka wajen biyayyar gare au muta'il ko wani da ake ma da'a wajen da'a aka wuce iyaka fa wata gutun ya zama daguti idan ya zan da yardar shi aka wuce iyakar da shi to sun gama cikin laifi da shi da wanda ya wuce iyaka wajen girmama shi da biyayya gare in ka ba da laifin shi ba bai ma san kai ka wuce iyakar ba to laifi ya tsaya gare ka to wannan shine dai ma'anar daguti kenan in ka shiga bautar aljanu aljanu daguti ne gare ka masu bautar Isa dan Maryama da Maryama Maryama da Isa daguti ne gare su amma Maryama da Isa ba su da laifi saboda ba su suka sa su kun gane abin yadda yake wa qawluhu Allahu samad da faɗa shi da yace Allahu samad as-samadu هو sayyidu المالك المتصرف المدبر لجميع al-mudabbir abinda ake ce ma as-samadu shine as-sayyid jagora al mai mulkin da ya mallaki wa'anda ya mallaka al mai sarrafa su irin yadda yake so al-mudabbir wanda ke kula da tsarin tahiyar su li jami'il umuri kenan shi Allah shine jagoran komi shine girga komi sannan shine ya mallaki komi sannan shine ke da tasarifi ga komi sannan shine mai tsari li jami'il umur ga dukkan al'amarra babu wani da ke dauke da wannan sifa in ba shi ba kowane diya da yake shugaba diya da yake mai mulki diya da yake mai wani tasarifi ko ya zama diri ga wani abu ne ke bantacce za a ce yana da shi akan haka amma sauran abubuwa ba su ko da a ce kai ne wato shugaban majalisar ɗinkin duniya ba dai dukkan kasashen duniya na karkashin ka ba to bakin su kake da iko ba ka da iko akan tsuntsaye ba ka da iko akan aljini ba ka da iko akan macizai ba ka da wanda ba ka da iko gare su ba san ma iya kaso halittar sammai bakwai da kasai bakwai mahi yawan su kenan kaga ba ka da iko kansu kaga wannan ikon ka yake banta da wani dan tashi kenan Allah shine al-mudabbir li jami'il umuri kama yasha wa yuridu kamar yadda yake so kamar yadda yake ni annahu al-fa'al lima yuridu dan ne mai aikata duk abin da yi nihi ba abin da ke gagara shi wa sama da khalaiqu ilayhi shine halittu baki dai ke bukata zuwa gare za su bukaci ruwan sama za su bukaci lahiya za su bukaci za su bukaci bukata mai yawa za su yi bukata zuwa gare fi hawa ijaha a cikin su fala qudrata li makhluqin fi jalbi maslahatin aw dafa idrin illa fi ma aqdarahu Allahu alayhi bala ya ce babu wata kudura babu wani iko ga dukkan wani abin halitta mutum ne ko aljani baya da wani iko cikin jawo wata maslaha wani abin da zai zama gyara ko tun kuɗe cutarwa sai cikin abin da Allah ya bashi iko a kai irin na mutum ko irin na halitta. Kun gane ko? Ko dabba ka zaɓar gare ta ruga ta tsere to ruga nan ta cikin abin da Allah ba ta iko. Kun gane ko? abinda Allah bai ba ta iko ba ta iya tsiratar da kanta gare shi kai ma mutan haka nan duk abinda za ka iya yi cikin abinda Allah ba ka iko kenan halittu akwai baki kudirar da Allah ba su kun gane ko wa ma kana min kasa'isillahi min jalbil masalih wa daf'il madar amma duk abin da ya kasance cikin abin da yake banta ne na kudirar Allah wajen jawo abin da ke gyara abin da ke amfani ko tunkuɗe cutarwa wannan fala ya kadaru alaihi adun siwa. wani ba wanda ke da iko akan shi da ba Allah ba kama kala subhanahu kama yadda Allah subhanahu yace kul inni la amliku lakum darran wala rashada yace ma annabi ce musu a ka na annabi ke ba ni iya mallaka muku tun tunkuɗa cutarwa ko jawo amfani kenan ba ni iya jawo muku abin da ke shirya shine amfani anan ba ni iya tun kuɗe muku abin da ke cutarwa shine ambata darra anan wannan suratul jinni aya ta ishirin 21 wa qawluhu azza wa jalla da hada Allah azza wa jalla da ce, kul ce musu la amliku nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al wa ma massani as in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun suratul a'raf aya ta 188 قل إني لا أملك لكم درا ولا رشدا ke ni ba da iya mallaka muku tun kuɗe cutarwa ko jawo amfani eh na san wajen ciyawa na rashada nake koyin da wala na fa'ala ina ma na fasara shi an sauri sai na koma na ce muku ma rashada din nan shine ake nihi da nafa'u nan darran kuma shine ake nihi da wato cutarwa ke cikin surat al-araf ce la amliku nafsi naf'an wala darra ni ba ni mallaka makaina ni kaina ba ni iya jawo makaina amfani ko in tunkuɗe wata cutarwa ga kaina illa ma sha Allah sai dai abin da Allah su kenan duk wani salo na mutum salo ne na cikin ikon da Allah ba shi asa babu ne na cikin abin da Allah baka iko amma abin da Allah ya kaddara shi ke kasancewa yace walau kuntu alamar gaiba inda na kasance na san gaibi lasta kasartu min alkhairi da sai in nemi yawaita ma kaina alheri zancen sharri ba zai shahiri ba wa ma masaniya su da duk wani abu mai muni ba zai shahiri ba alhali ko ai mun san tarihi ya tabbata a yakin Uhud an je himan manzan Allah an karya mai hakura sallallahu alaihi wa sallam jiha kuma ta same shi a makarantar shi maharzata Qur'ani an zo an yaudare shi an tai da su an karkashe su ya samu damuwa har yake taya harkunuta wajen wata guda ai mun karanta wannan karatun sahih bukhari karatun sahih muslim dan mun karanta kaga wannan duk cutarwa ce inda ya san gaibi ai da ba azawa a mashi wannan dubara yace in ana ku sani ni abinda kadai nake illa nazirun sai dai ni mai gargadi ne wa bashirin mai yin albashir ne da kaumin yuminu ga mutanen da ke yin imani galgadi ga wanda ya kiya cewa ya san sakamakon shi wuta bishara ga wanda ya karba cewa sakamakon shi aljanna wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa fi qawlihi azza wa jalla da kuma cikin maganar shi azza wa jalla yace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan sura ce ta kullu Allah aka sa gaba yace wannan cikin shi yace shi bai haihu ba kun ba haihuwar shi akai ba kun babu wanda ke kasancewa kama da shi ba wanda ke iya tsayawa matsayin shi yace cikin wannan akwai nafayil lin naqais wal uyubi anillahi azza wa cikin ayoyin guda biyu akwai kore na ƙasa da kore aibi daga Allah azza wa jalla Ba huwa lam yalid cewa shi bai haihu ba ai laysa lillahi walad Allah bai da وقد أنكر الله على طائف الكفر من اليهود والنصارى وكفار العرب حين نسبوا إليه الولد وذمهم بسبب ذلك ذما شديدا حقيقة الله تبارك وتعالى يا إنكاري جمدا jama'o'i na kafiran Yahudi da Nasara da kafiran Larabawa a lokacin da suka danganta da zuwa gare shi Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne Kiristoci suka ce Annabi Isa dan Allah ne kafiran larabawa suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kun gane ko duk sai yayi inkari zuwa gare su wa zammahum bi sabab zalika zamman shadidan ya zarge su game da haka zargi wato mai tsanani wa a kufrahum bi nisbati alwalad ilayhi ya bayyana kafircin su karara da dalilin danganta da zuwa gare shi subhanahu kama qala azza wa jalla kama yadda azza wa jalla yake wa qalat al yahud uzair ibn allah وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون سورة التوبة آية 30 yace wa qalatil yahudu uzairu ibn allah haqiqa yahuda sun ce uzairu dan allah wa qalatil nasara su kuma kiristoci suka ce almasihu almasihu isa dan maryama ibn dan allah ne yace dalil qawluhum bi afwahi wannan magana ce daga bakunan su kawai ba hujja gare su ba yadahiquna qawlal ladzina kafaru min qabl magana su ta yi kama da magana wa'anda suka kafir da gabanin su su wannan magana na kafaran larabawa da suka ce mala'iku yayan Allah ne dukkan su baki dai sai Allah ya ce qatalahum Allah Allah ya la'ance su Allah ya nisantar da su daga rahmar daga rahmar shi anna yufakuna ta a karkatar da su daga haka wa qala azza wa jalla kuma Allah azza wa jalla yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim suratul maida aya 73 yace hakika Allah ya ce hakika wa'anda suka ce lalle Allah ɗaya ne cikin uku sun kafirta yace hakika sun kafirta wa ma min ilahin wa ma min ilahin babu wani abun bauta sai abun bauta guda shi ne Allah wa illam yantahu idan ba su hannu ba suka fasa wannan maganganun idan ba su hannu ba amma ya kulu na game da abin suke wadi na cewa Allah na da ko cewa Allah ɗaya ne cikin uku annabi Isa Allah ne Maryam Allah ce shi ma Allah yana nan Allah ne amma su uku ne in ba su hannu ga haka ba da ya masallal ladina kafaru minhum azabun a to wanda suka kafirta cikin su azaba mai ridi za ta shafe su kenan nan ciki akwai danganta ɗa ga Allah cewa shi Allah an yarda Allah ne ko Isa Maryam ita ma Allah ce shi ma Isa shi ma Allah ne ai dan Allah Allah ne ai jiki jiki ne na na mahaifin shi to Allah ya martani gare su wa zamma Allahu da mushrikin alladhina nasabu ilayhi banat kuma Allah ya zargi mushrikan larabawa wanda suka danganta iya mata zuwa gare shi kama fi qawlihi azza jalla kama yadda yazo cikin wadar shi azza wa jalla wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum satukutabu shahadatuhum wa yus'alun suratul zukhruf aya ta 19 yace wa'anda suka sanya mala'iku su zama wato wanda suke bayan mai rahama ne amma sai suka sanya su matsayin 'ya'ya mata ga mai rahama a tambaye su ashaidu khalqahum sun halarci lokacin da aka yi halittar tasu sai shi yasa suka san mata ne ta tuku tabu shahadatu to in sun ce sun shaida sun halarci lokacin to sani za a rubuce wannan shaida ta ƙarya da suka faɗa wa yas'aluna kuma za a tambaye su kaga an zarge su nan dukkan nau'in guda biyu na kafirai kafiran yahudu kafiran nasara kafiran laraba da an zarge su game da danganta ga Allah dan a nisantar da kai kai mai tsaftatar akida kar ka saki ka danganta irin wannan zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala muna tare da ku kuna gane haka ce wa yi zauna alaiha azamar jaza kuma ka za a saka musu da mahi girman sakamakon mugun aikinsu su wa kaza qala subhanahu anhu haka Allah subhanahu ya sake ciya game da su wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun hakika sun sanya nasaba ta zumunta tsakanin Allah da aljanu kai aka ce wato su mala'iku da aka ce ‘ya'yan Allah ne mata suwa ne uwansu Su aka ce matan aljanu ne uwansu kaji kafiri ko to sai kenan to shine sai Allah ce sun sanya dangantaka tsakanin Allah da aljanu sun sanya dangantaka ta zumunta wala kada alimatul jinnatu alhali su ko aljanu sun sani innahum la mudaruna tabbas suna cikin wani za su shiga wuta in ba su ba Allah shi ko inda in suna da nasaba da Allah ai ba su shiga wuta suratul safat aya ta 158 duk kowane abu da ba Allah ba shi halitta ne bai da zumunta da Allah Allah ya ɗaukaka da yi zumunta da wani ya ɗaukaka da ake yana da mace ya ɗaukaka daga duk wannan baki ɗaya wannan aƙidun shi yasa ake son mutane su tashi su karanta aqida su santa ko su saurari aqida ga malamai wanda ake iya hujja da su a musulunci su tabbatar da aqida ta gaskiya kar sai mutum ya tayi rayuwar kabari ya dura da na sani da a koma duniya mala yace wallahu tabaaraka wa ta'ala tanazzaha anil waladi wa tanazzaha anil mas'an sahibati Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka anil walad daga da wa tanazzaha anis sahiba kuma ya tsarkaka daga mace a ce yana da mace ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله wato ba kamata a ce Allah ya riki da ya riki wani abu daga abin da ya shafi da subhanahu sarki ya tabbata daga haka shi idan niyyar hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu abin da kawai zai ce ma abin lahu abin da zai ce ma fa inna ma yaqulu lahu abin da kawai zai ce ma abin kun ta zama sai Kuni sai da zama wa yadda Allah ke so suratul maryam aya ta 35 kenan kasancewa ganin annabi Isa ya zanya da ya zama bai yiwa a ce a dani na Allah a'a Allah ya ga dama ya sa Isa ya kasance hakan kamar yadda ya ga dama ya sa annabi Adam ya zan wato shi babu uwan ba babu uba to ina akwai wanda in wannan za ta sa ce annabi Isa da Allah ne to shi annabi Adam kenan shi da mai su kiristoci sai da Allah ne shi da ko uwan ma babu a wanda duk mai da martani ga kiristoci ne kasancewa annabi isa an haife shi ba da uba ba bai sa a ce ai dan Allah ne tunda Adam ya ya gabace shi inda masala Isa inda lahi ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ya halarci Adam daga ƙasa sannan shi kuma Isa ce mishi ya zama kuma ya zama shi ma Adamin da aka halarce shi daga ƙasa aka ce mishi ya zama shi ma ya zama shikenan bakin bikin mala ce kuma da ayat ke cewa mattakhazallahu min walad Allah bai riki wani abu da ya shahida ba min walad wani abu ma da ya shahida bai rika ba wa ma kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani abu na nau'in abun bauta da zai zanta da shi shi kadai cancanci bauta idan da akwai su da akwai wato eh, wani abun bauta tare da Allah wanda suke tare wagga duniya wagga halitta da shi la zahaba kullu ilahin bima kalaka da an ga wata rana ja in ja ta kama cewa kai ka ja na ni in ja nan da an samu jayayya tsakanin juna ai muna gani cikin ƙasa da kowane ke ganin ya kai matsayin ya runguma ƙasa ai jayayya ake a ai juyin mulki ko to da an samu kokowa tsakanin Allah da abokan jayayya shi yace banda ga wala ala ba'dhum wala ala ba'dhum ala ba'dhum da wani sashi yayi rijayi bisa ga wani sashi ya kwace duniyar wata rana a ce ba Allah ne wancan da kuka sani ba yanzu wani Allah ne ya yi rinjayi yanzu shi yin mamaya shi kudi ta shiki da halittu duka kun gane ko yanzu tarihin duniya kowace ƙasa ka ji ana kilga mata sarakuna sarki wani ya yi mulki shekara dubu da ta wuce a ƙasa kaza sannan bayan shi sarki wani ya yi mulki shekara kaza sannan bayan shi sarki wani kowace ƙasa haka za ka ɗaukar tarihin ta kamar da kakar garin maradi a ce sarki wani shine farkon sarki a maradi daga gare shi sai sarki wani daga gare shi sai sarki wani amma ita halittar duniya kaf tun daga farkon ta zuwa ƙarshe duk wane ne abin bauta wane ne Allah wane ne mahalicci wane ne mai juya komi Allah kadai marin jayi in ba ku ya ni na hori Allah ne kadai marin jayi shi kadai ne tun sa'an nan har yanzu kuma har dindindin har duniya ta tashi kuma shi zai tada ka a lokacin da ya tsara da ya cika kuma zai tada ka wannan shine bambancin Allah da sauran abin halitta wace iyaka ne kace Allah na da tsako yana da mata ko yana da abokin tarewa game da wannan duniya subhanallahi amma ya sifuna. sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke subanta shi da shi wannan suratul mu'minin aya ta 19 yace kuma walam yulad wannan jimla ta walam yulad ba haihuwa Allah akai ba ai abinda ake nufi laysa bi mauludin Allah ba abin haihuwa bane ba haihuwa shi akai ba ba jinjiri bane na wata mace ba jinjiri bane na wani abin halitta ko ma wani irin nau'i zaka yi talawa azza sha'anu sha'anin shi ya daukaka bal huwa al-awwal alladhi sa qablahu shai shi shi ne na farkon da babu wani abu gabanin shi farkon shi ba ta da mafara wal laisa ba da hushe na ƙarshen da komi zai gabata ya wuce ya bar shi babu wani abu bayan shi zahirin da alladhi laysa fawqahu hushe mai rinjayen da babu wani abu saman shi wal batin allazi ya'lamu da bawatina wanda ya san bawatin ko kace wanda yake ba a ganin shi mai mulkin da ba a ganin shi da idan Allah allazi laysa dunahu bushe wanda babu wani abu wato bayan shi kama kala azza wa jalla an nafsi kamar da Allah faɗi azza wa jalla game da kan kanshi yace wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine farko shine karshe shine saman komi shine mai rinjayi shine ba sannan kuma game da dukkan komi shi masani masani game da dukkan komi kuma ya zo wa fi du'ai al-ma'suri yace a cikin addu'a da aka cirato ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai an samu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un wa antal zahir falaysa fawqaka shay'un wa antal batin falaysa dunaka shay'un ikdi an daina wa aganani min al-fakari wannan hadisi muslim ya tarda shi daga hadisin Abu Hurairah maza Allah sun alaihi ya sifanta Allah da wa'anga sifofi kai ne farko wanda wato babu wani abu gabaninka kai ne karshe da ba a sauran wani abu bayan ka kai ne mai rinjaye kai ne saman komi babu wani abu saman ka sannan kai ne batin masanin abubuwan da ke koyi kuma wanda ka koyi ga idanun mai gaganin mai gani falaisa duna ka shar babu wani abu bayan ka yake da annadai ne ka biya mana bashi ya ce wa agani ni min alfakari kuma ka wadatar da ni daga talauci فهو huwa al ya ce yace Allah shine farko bila bidayati ba tare da mahwara ba a ce ga inda ya wara saboda menene misalin wannan kowane mutum ka gani kowace halitta ka gani akwai radda ta fara ciruwa a nan duniya gane da kwai lokacin da Allah ya halicce shi ko da ya shi an riga an yi duniya an yi mala'iku an yi aljanu kun gane ko kenan daga ran aka yi adam daga nan mutum ya fara a waga duniya sannan in ka bude daikun mutane kowane mutum ka kalla akwai ranar da aka yi shi da ya ciro waga duniya to shi Allah bai da irin wannan mahawara wal akhir bila nihaya wanda shine karshe komai zai hallaka ya bar shi babu iyaka ga karshen shi shine misalin shi kowace halitta kaga tana yawo bisa bayan kasa to akwai rada za a ci babu ta mutum ne in dabba ce in ni ne ni kai ko gini ne tsaye bisa bayan kasa akwai da zaka samun babu shi alai man waya fan waje hura zai rabbika zul jalali da ikram dukkan abin da ke kanta zai kare sai Allah kadai za a saura wa waje hura duka wannan an ambaci zai ne amma ana nufin kulli mun gane ko ina Allah shi kadai zai wanzu babu wani abu bayan shi to wannan shine yake nufi da wannan kenan tabaraka wa ta'ala wa laysa lahu makafi' Allah bai da wani wanda zai iya makafa'a da shi abinda ake ce makafa'a misali mutum ya maka wata kyauta kai ma ka maida mishi da wata irin kyautar da ko da ba irin wannan bace ta kai matsayin waccan to babu wanda ya yi haka da Allah yanzu dai Allah shi ya halice mu ai da ya mu baiwa ku to me muka iya da mishi wanda lalle mun biya wannan baiwar da mu ba mu iya ko ibada da muke kan mu take unhani unhanin na komowa gare mu ne mun fahimci wannan ko ruwan sama da yake mun ko zakka da ya samu hidda mun samu kayan noma nan muke maido daga yan uwan mu can yi ko ba ga ni ba kenan ba mu iya maida mu Allah makafa sannan kuma mukafi ba mu iya zama matsayin Allah ko bai ruwan sama ba a samu wani wanda ke da wannan ikon irin nashi mu ruwan sama duka ruwan dama na Allah su kan ruwan su tashi su zo ma mutane sai da umarnin Allah babu kun bai iya ba su umarni in ba Allah ba wannan rana da ke hitawa kasa tana faduwa yamma da umarnin Allah ne ko ka ce mata kar ta hito sai ta hito kuma lokacin da kake so ta hito ba ta hitawa sai sadda Allah ya ce ta hito mun bayyana abin yanda yake laisa lillahi kufu'un babu wani wanda ke iya kai ya Allah wa laisa lahu nazirun babu naziri gare wanda zai tsaya irin shi irin wannan a ce gwamnati yayi balaguro amma ya bar mataimakin shi mataimakin shi shi zai kula da komai irin yadda yake kula da shi mun gane ko kama kala subhanahu kama yadda subhanahu yace har ta alama lahu samiyya ka taba jin wani mai suna irin shi ko an yi sunan na ƙarya ne ba zai iya irin sabobin Allah irin aikin Allah ba sifar ba ta zama ta Allah tunda ba za ta zama dawwama ba kuma bai da masu kamala saboda shi kanshi mai bukata ne sai ya ci to sai ya shawara sai ya yi kwana ko ba haka nan ba Allah ka bashi bacci Allah bai cin abinci Allah bai bukata kowa shi kawai sai ya yi bukata da dogarai da sojoji su kama mai da ko ba haka nan ba suratul maryam aya ta 62 malam yace fatana walat hadhihi sura al-qasira yace wagga sura yar gajera ta tattaro a ani suratul ikhlas wannan sura ta ikhlas ta tattaro jami'a nawa'i tauhidi as-salata ta tattaro dukkan nau'in tauhidi guda uku tauhidul uluhiyya allazi arafnahu min qaulillahi azza wa jalla qul huwallahu ahad ta tattaro tauhidi na Al-Uluhiya, wanda mun sami shi mun gano shi cikin waɗanshi cewa Allah shi kadai ne abin bauta ai huwal ilahul wahid alladhi yastahaqu an yu'bada wahdahu duna siwa shine abin bauta daya da ya cancanci a bauta mai shi kadai ba tare da wani shi ba wasamadu abin da ake ce ma samadu al-khaliqu ar-raziqu السيد المالك المدبر لجميع الأمور وما سواه من مخلوقاته محتاج إليه ومفتقر إليه هذا شأنه في wannan shi ake ce ma asamad mai arzikawa jagora mai tuƙa yadda yake so mai milki mai tsara dukkan komi na al'amurra duk abin da ba shi ba daga cikin halittun shi mai bukata ne zuwa gare masu bukata ne zuwa gare shi azza sha'ani yace wa fi zalika bayan tauhid rububiyyatihi fa anwa' at-tauhid as-salasati mutalazimatun min haythu ad-dilala 'ala al-ma'ana yace wa cikin wannan akwai bayani game da tauhidi na rububiyyar shi wanda yake nau'ukan tauhidin guda uku duk sun tattara an min haythu ad-dilala ta hanyar dalilin da ke cikin aya 'ala al-ma'ana bisa ga ma'ana yace wa zalika abinda ake ni anna tauhidar rububiyyati wa tauhidul asma wa tauhidul asma'i was sifati yastalzimani tauhidal uluhiyyati wa tauhidal uluhiyyati mutadamminan lahumma kenan tauhid tauhidul rububiyya da sunaye da na sifofi suna tabbatar da tauhidul uluhiyya tare da su shi kuma tauhidul uluhiyya in an same ya dunkulo su tare da shi shine yake ni yace wa bayani hadha talazum bayanin wannan luzumta shine huwa man aqarra bi tauhidil uluhiyya duk wanda ya tabbatar da tauhidi na kadai ta Allah da bauta ai anna Allah huwa al-ma'bud huwa al-ma'bud to dare na muka tsaya bayan hada talazu kenan abin ya dauko magana ne daga inda yake magana tauhidir rububiyya wato nau'ukan tauhidi guda uku fa alwa at-tauhid as-salata mutalazimatun min haythu dilalati ala al-ma'ana nau'ukan tauhidi guda uku da aka fahimta a cikin sura qul huwallahu yace ta hanyar dilala ta hanyar nuni ta hanyar hujja bisa ma'ana wato sun dunkulo ta dunkulo tauhidin guda uku shine ta dunkulo tauhidi na kadai ta Allah da bauta ta dunkulo tauhidi na rububiyya shi cewa shi ke da halitta shi ake bukata zuwa gare Allahu samad kun gane ku sannan ta ta dinkulo tauhidin asma'i wa sifat tunda ta tabbatar cewa walam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda ke zan kama da Allah ba mai iya dauka sufar shi ba mai iya kiran aikin shi ba mai dauka sunayen shi sufofin shi sai ya ce wa fi zalika bayanu tauhid rububiyyati cikin wannan akwai bayani kenan game da tauhidin shi na rububiyya yace fa ana wa fa ana wa tauhidi as-salasati nau'ukan tauhidi guda uku mutalazimatu min haythu dalala ala al wato za su zumtu a cikin wannan sura ta hanyar da akan wa zalika anna tauhidar rububiyyah wa tauhidal asma'i was sifat yace dan tauhidar rububiyya na kada ta Allah da ayyukan shi shi ke sabkar da ruwa daga sama shi ke halitta shi ke arzuta shi ke kashewa dukkan wasu ayyuka shi ke yin su wa tauhidul asma'i was sifati da tauhidi na kada ta da sunayen shi da sifofin shi wa'annan guda biyu yustalzimani tauhidul uluhiyya suna lazamta cewa dole a yi aiki da tauhidi na kaɗai ta Allah da bauta su biyan sun san haka wa tauhidul uluhiyya shi ma tauhidul uluhiyya ce Allah shi kaɗai ne abin bauta shi ma in ka dibai mutadammin lahum shi ma ya dunkulu wannan tauhidin guda biyu kenan biyan suna tabbatar da gudan gudan yana tabbatar da biyan tare da shi kenan biyan suna jawo na uku sannan shi shi kadai kuma yana jawo nau'in guda biyu zan su uku yace wa bayani hada talazim huwa man aqarra yace bayanin wannan cewa wannan na lazumta wannan shine duk wanda ya tabbatar da tauhidi man aqarra bi tauhidil uluhiyya wanda ya tabbatar da tauhidin kada ta Allah da bauta ai anna Allah huwal ma'bud bi cewa Allah shine abin bauta da gaskiya wa ma siyahu batilin duk wanda ba shi ba bai cancanta zama abin bauta ba fa innahu la yankiru to wannan mutumin ba za ka same shi yana inkari ba ba za ka same shi yana musu yana kiyawa ba cewa anna Allah huwal khaliq al mudabbir li jami'il umur ba za ka same shi yana jaya akan a ce Allah shi ne mai halitta shi ne mai tsara dukkan komi ba bal yuqirru bi zalika a a za ka same shi yana tabbatar da wannan wa hada ma'anar ta tadammu wannan shi ne ma'anar cewa wancan na dunkulo wannan wannan yana jawo wannan wannan na tabbatar da wannan wa kaza man aqarra bi tauhidir rububiyyati wa tauhidil asma'i was sifati haka nan in dai ka samu mutum ya tabbatar da nau'ukan tauhidin ga guda biyu ya tabbatar da tauhidin rububiyya tauhidin cewa Allah shi kadai ke kashewa ya raya shi kadai ke arzutawa shi kadai ke daukakawa ko ya sarki shi kadai ke juya wannan duniya wa tauhidul asma'i was sifati ya tabbatar da kadai ta Allah da sunayen shi da sifofin shi to in ka samu wannan kenan wanda ya tabbatar da wannan lazima ya lazimce shi an yan faridallaha bil ibadati wa duna siwa yanzu ya lazumce shi ya kaɗai ta Allah da bauta shi kadai duna siwahu ba tare da wani shi ba min al-ma'budati al na sauran abubuwan bauta wanda suke na ƙarya sannan wa fi qawlihi lam yalid wa lam yulad wannan jumla ta cewa bai haihu ba kun ba a haife shi ba wala mai kullahu kufuwan ahad wannan jimloli cikin ayoyi guda biyu yace cikin su in kan diba akwai nafayin da jami'in naqais wal uyubi an azza wa jalla akwai korewa ga dukkan naƙasoshi ƙa'is jam'in naƙas ne ko naƙasoshi za mu ciya da hausa ko mu za mu ciya jam'in naƙas akwai korewa ga dukkan naƙasa wal uyubi ga dukkan aibi anillahi azza wa jalla Allah bai tare da kowane irin aibi Allah bai tare da kowace irin naƙasa Allah kudura shi ba ta samun raguwa kun gane kyawun shi bai samun raguwa ikon shi bai samun raguwa zartuwar bukata ji ba ta samun raguwa wa tanzihun lahu amma ma salata amma ma lahu kuma korewa ce gare shi an tsarkake shi tsarkakewa ce gare shi amma ma salata makhluqati lahu bisa ga a ce wasu daga cikin halittar shi su yi kama da shi wa idza nafaita anillahi naqa'isa wal uyuba sada duk ka kore duk na kasoshi daga Allah duk abin da ke tawaya ka kore shi daga Allah duk wani aibi ka kore shi daga Allah ya jibu. to yana wajaba an ya hilla mahallaha sifatul kamali wal jalali to sai ya tsaya matsayin wannan gurbin sufofi na kamala sufofi na ɗaukaka kama karrara zalika ulama'u hadhal fanni kamar yadda malaman wanga fanni na aqida ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar kamar yadda malaman wannan fanni na aqida ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar na maimaita ne saboda mai oda yayi oda zai iya cire magana cikin kasar to idan muka koma cikin matanin littafi maganganun Muhammad da Abdul Wahab sai ya yace Sheikh Muhammad da Abdul Wahab sai yace fa innahu subhanahu alam bi nafsi wa bi ghairihi wa asdaqa qila wa sana hadithan tabbas Allah subhanahu shi yake kowa sanin kai ne fiye da wani shi kun gane ko shi yake kowa sanin kai shi kuma yake kowa sanin wani shi wa sadaqa qilan kuma shi kowa gaskiyan magana wa hasan hadisan kuma shi kowa kyawan zance to tunda haka ne kenan magana shi za a bi in yace ga sufa shi dole a yarda in ya kore wata sufa daga gare shi dole a kore ta kun gane ko to sai nan ba kasa shi mai shirki sai ce mu fa inna allaha tabaraka wa ta'ala alam bi nafsi yace wanda magana da malai yahudi haka take tabbas Allah ta'ala shi yayi kowa sanin kai wa huwa allazi na fi kitabihi kuma shi ne ya koyar da mu haka cikin littafin shi lina alama anhu dan mu sani daga gare shi wa nuqaddirahu haqqa qadarihi dan mu ba shi kima shi mu ba shi kudurar shi mu girmama shi yadda cancanci mu girmama shi wa huwa alam bi nafsi wa alam bi jami'i makhluqati shi kowa sanin kanshi kowa ne ne shi shi kowa sanin dukkanin halittar shi ma azuma minha wa ma qalla abinda duk ke da girma cikin ta da abinda ke kadan duk baki ɗaya ya fi kowa sanin su sai ce cikin littafin shi ya ce la ya'zubu anhu mithqal dharratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin ce ba abin da ke boyuwa ga Allah na daidai da nauyin zarra cikin sammai guda bakwai ko cikin kasai guda bakwai wala asgar min zalika ko abin da ya fi zarra nan kankanta wala akbar min zalik wa ma akbar shi ma yana koma ga min zalika din can ko abin da yake girma ga haka na kankanta illa fi kitabun mubinin ba ce abin na rubuce cikin girgam din Allah yana rubuce cikin Allah Allah wannan sun ci sabai aya ta uku na'am bala yace huwa a'lam bi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi Allah shi kowa sanin zatin shi shi kowa sanin sunayen shi shi yake kowa sanin sufofin shi shi yake kowa sanin ayyukan shi wa huwa alam bi jami'il makhluqati kuma shi yake kowa sanin dukkanin halittar shi baki dai halittar samai da kasa da dukkan komi da komi alam da zawati shi yake kowa sanin zatuttukan su zatuttuka na mutane zatuttuka na halittu zatuttuka na mala'iku zatuttuka na samai da kasai da shi yake kowa sanin su wa amali da irin ayyukan su wa mataqallabihim da wurin jijuya su wa masawahum da makomarsu wa duniyahum da duniyarsu wa barzakihim da rayuwarsu ta barzaku wa ukhurahum da lahira gobe in sun tashi li'annahu bi kulli shay'in alim dan shi shine masani ga dukkan komai la yakfa alaihi shay'un ba abin da ke boyuwa gare shi min amri makhluqatihi fi samawati wa ardi cikin al'amuran halittar shi baki dai cikin samman shi da kasan shi li'annahu sahibir kamar al-mutlaq dan shi shi ne ma'abucin kamala take ba kaidi fi zatihi wa sama'ihi wa sifatihi wa jami'i af'ali a zatin shi yana da kamala a sunayen shi yana da kamala a sifofin shi yana da kamala a dukkanin ayyukan shi yana da kamala ba inda yake da tawaya wannan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala wannan sunan Allah ne za a karanta a ce bai da kyau ko yana da tawaya cikin shi a ce mai kyau ne amma yana da raguwa kaza babu shi wacce suba ce ta Allah za a karantawa. a ce kana da tawaya babu ta shigo dukkan sifofin Allah wato madaukaka ne dukkan sunayen Allah masu kyawu sai mala ya koma ga magana Muhammad Abdul Wahab cikin nassin risala yace kuma mala yace فنزه نفسه أما وصفه أما وصفه به به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل ألا يترك كنشي أما وصفه به المخالفون daga duk abin da masu saba ma aqida ahli sunna wal jama'a ke subanta shi da shi min ahli takayyib daga cikin masu aqida mara kyau yancewa kakani Allah ke sabkowa daga sama dan in an ce yana saukowa kashin dare ne kakane yake saukowa in an ce yana da hannu kaka hannun yake in an ce yana da ido kaka wa tamsil masu misalta shi da halitta shi yace Allah to diya tsarkar ga wannan sai malam mai sai komo kasa ya ce ai abin da ake an Allah tabaraka wa ta'ala nazzaha nafsahu fil qur'anil karim Allah ya tsarkake kanshi cikin littafin shi mai girma Al-Birahimu. alqur'ani wa ala lisan nabiyyi alkarim da kuma bisan harshen annabin shi mai daraja ya tsarkake kanshi annabin shi ya tsarkake shi alaihi afdara salatin wa zakata taslim wanda salati mahi falala da sallama mai tsarkaka ta tabbata gare shi an jami'in naqais wal uyub daga dukkan wato Allah kenan ya tsare kanshi daga dukkan wato na naqa'is eh, tawaya dukkan nau'in tawaya wal da dukkan nau'in aibi wa sifatul nafsihi sifatul kamali wal jalali ya tabbatar maka shi sifofin kamala da sifofin daukaka kuma shi ma annabin shi ya kore mai sifofin ƙasa ya tabbatar mai sifofin kamala da daukaka kuna gane wuraren ga wa wajaba alaina yace to wajibi ne akan mu an nusbita lillahi mu tabbatar ma Allah azza wa jalla ma asbatahu li nafsi abin da ya tabbatar ma kanshi na sifofi wa anna sifahu shine mu sifanta shi bima wasafa bihi nafsahu da abin da ya sifanta kanshi da shi yace su ba kai ce in yace shi alimin ne mu yarda alimin ne yarda masani ne in yace shi samimu ne mai yarda shi mai ji ne in yace shi basiri ne mai yarda shi mai gani ne in yace shi na da hannu mai yarda yana da hannu in yace shi na da kaza duk abin da zai sifanta kanshi da shi haka nan in annabi shi sifanta shi da shi wa an nusammihi bima samma bihi nafsuhu ko mu ambace shi da sunayen da ya sa ma kanshi suna da su wa sammahu bihi rasuluhu alaihi salatu wassalam ko kuma abinda manzon shi ya ambata mai na suna alaihi salatu wassalam wa wasafahu bihi ko ya sifanta shi da shi na sifa duk mu shi da shi kama ja a zalika fil kitabi was sunnati kama yadda ya zo cikin littafin Allah da sunnan manzo muna ji ko wa annan zihahu amma wasafahu bihi al-mushrikuna min sifatin naqsi wa dhanbi mu tsarkake shi kuma daga dukkan abin da mushrikai suka sifanta shi da shi na sifofin na ƙasa sifofin tawaya da sifofi zama abin zargi iz akabarna Allahu anhu fi ayatin bayyinatin hakika Allah ya ba mu labari game da su su wa'annan mushrikai ya ba mu labarin su a cikin ayoyi bayyanannu min ha qauluhu ta'ala cikin sa akwai fadar shi ta'ala da yace laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanakatun ma qalu surta ali imran aya 81 yace hakika Allah ya ji faɗan wa'annan da suka ce lalle Allah talaka ne fakirin ne talaka ne wani hana aganiya mu mu ne mawadata Allah ya ce sanaka to ma maƙalu za mu rubuce abin da suka faɗin nan to nan kadiba suka ce Allah talaka ne to za mu tsarkake shi daga fakir wannan ba sufa Allah bace ba sunan Allah bane fakir wannan sufa ce ta tawaya tana kasa wanda halitta ke dauke da wannan sufa mu yan adam da sauran duk halitta Allah mu ke da tawaya mu ne ke da wato bukata amma Allah bai da bukata mu ke talauci Allah bai da talauci mu ke ɗaukar sufar talauci amma ba Allah mu ka iya ce ma mutum fakir in ya fada cikin bakar kun gane ko amma shi Allah bai dauka wannan sufa domin mun koli ta daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba fakir bane a'a mu ne antumul fuqara ila Allah yace ku ku ne masu bukata zuwa ga Allah wa minha qawluhu subhanahu daga cikin sifar da mushrikai suka sifanta Allah da ita wadda take ta tawaya ce ta zargi ce fadar shi da yace wa qalat al yahud yadullahi maghlula gullat aydihim wa la'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna alladhina wa la yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra wa alqayna bainahum al adawata wal baghda ila yawmil ya yace yahudu suka ce yadillahi magadula hannun Allah ruwa gare Allah marwaci ne kaga wannan sufa ce ta abin nan ta zargi ko yace gullat aidihim hannuwan su ne marwata wani inubi ma qalu kuma Allah an ce su an nisan ta daga rahama Allah dalilin wannan magana da suka yi ya su da tani a'a hannuwan Allah buɗe suke yana za mu subanta Allah da hannuwa kuma wa'anda ke ciyarwa fi ku kai fai sha yana raba arziki yadda ya ga dama yace wala zidanna na minhum da yawa cikinsu su ma unzila ilayka min rabbika abinda ake saukar maka daga ubangijin kan alqur'ani annabta da aka baka tabbas tana kara ma da yawa daga cikin su duguya na makufara tana kara musu wuce iyaka da kafirci wa alqaina bainahum al'adawata mun jefa iyayya wal bagada da gaba tsakanin gaba da kiyaya tsakaninsu su ila yawmil qiyama haka za su tayin ta gobe kiyama kullama auka naran lil harbi bisa da kunna wata wuta domin yaki atba Allah sai Allah ya kashe ta suna nan abinda ke su basu wa yas'auna fil ardi fasada suna yawo da banna cikin duniya kamar da kaga ga sanan dai har gobe suna yanzu gari da kasashen su America su Faransa su Ingila da sauran kasashen kafirai suka gama kawancen taron dangi na na yaki da musulunci a duniya yawo da banna sai sun mamaye dukkan kowace kasa sun hidda al'adun ƙasar na kakannin 'yan ƙasar da dukkan wani ra'ayi nasu sun maida nasu sun yi mamaya sun yi danniya sun gurbatar da duniya duka ta koma irin ra'ayinsu na kafirci yadda suka kafirce ma Allah kowa ma ya kafirce suna yin ku kafirce yadda suka kafirce dan ku zan diddai ai haka Allah ya faɗa a cikin suratul nisa waddu law takafaru kama kafaru fatakununa sawa guri suka ku kafirce yadda suka kafirce dan ku zan dai cikin wuta jahannam saboda haka Allah ya ba mu labari ga su wa yas'auna fil ardi fasada yawo suke da banna a cikin duniya Wala wala. yuhibbul mufsidina Allah bai san mabannata su mabannata ne to wanda ya zargi Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah maruwaci ne dan ma rera wata magana cikin duniya yace kai maruwaci ne ko ya zarge ka damu wanda Allah ya fara zarga dan ya zarge ka kai ka damu da shi ha suratul maida 60 da wato hudu kenan ha 64 wato kenan wannan sun sifar da Allah da sufa ta na ƙasa ta rowa to Allah ba marowaci bane mun gane ko Allah ba marowaci bane Allah shi ke yin kyautar da ba mai iyaka ya wuce dukkan wani mai kyauta babu wani mai kyautar da zake iya ɗaukar sufa Allah tabaraka wa ta'ala ina Allah ba talaka bane Allah kuma ba marowaci bane Allah mawadaci ne ko mai raba baiwa ga dukkanin halittar shi fa zakara tanaffasahu lahu sai Allah ambata mu yadda suka ambata mishi tawaya subhanahu wa ta'ala fa akhazahum bi wasfihim bima hum alayhi sai ya wulakantar da su da wannan sufa tasu da abin da suke akan shi min sharri na sharri wa asbata li nafsihi isbatal kamal kenan sai tabbatar musu su ne maruwata gullat aidihim su ne maruwata wala inu bima qalu yan mai da martani kansu sannan ya tabbatar maka shi sifar kamala sai ya ce a ya dahu ma ba su ɗata ne yin ba kai sha hannun shi buɗe suke yana raba arziki yadda ya so yana ya tabbatar ma kanshi sufa ta kamala shine yace wa asbata li nafsihi sifatul kamal ya tabbatar ma kanshi sufofi na kamala wa hakadha muminuna ajma'una as-sa'iruna ala nahji salafi to haka dukkan mu'minai baki ɗayan su wanda ke tahiya da addinin su akan tafarki na magabata sahabbai da tabi'ai rayuwar annabar sahabban shi ne lillahi sifatul kamali suna tabbatar ma Allah sifofin kamala wa yanfuna anhu sifatin naqsi wal aibi suna kore mishi sifofi na tawaya suna kore mishi sifofi da ke dauke da aibi la kama fa'al al'ada ba kamar yadda makiya addini suka yi ba mun yahudin wa nasara na bangaren yahudin nasara wa man laffa laffa da wanda ya bi irin hanyar su wanda ya roha irin bargonsu su kazami min wasaniyina na masu bautar gumaka wato bautar wato ne abubuwan bauta imma na tsahin aljanu in mana wato gumaka su sakaki wa mutada'ina da yan bid'a wanda ke danganta kansu ga addinin musulunci amma bai hana subanta Allah da sufofin na kasa ba ko su kore mai sufofin kamala kamar jahamiya kamar mu'tazilawa kamar da sauransu wa kullaman wasafa wa kullaman wasafa Allah tabaraka wa ta'ala bi sifatil naqasi wa sallabahu sifatil kamali da duk wanda ya sifanta Allah da sufofi na nakasa na tawaya ya kore mishi sufofin kamala da dukkanin su baki daya amma kuffar amma su kafirai yahudu da nasara fa innahum kuffar bi ma'ana annahum kafaru bima anzala Allah tabaaraka wa ta'ala ala rasulihi alaihi salatu wa salam jumlatan wa tafsila su kafirai ne dan su sun kafirce dan da ma'ana cewa tabbas su sun kafirce game da abin da duk Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sun kafirce mu abin dunkule baki dai sun kafirce mishi kuma a rarrabe wa amma ahlul dai. amma yan bid'a masu danganta kansu ga addinin musulunci kamar jahamawa kamar mu'tazilawa kamar Kilabiya, kamar asha'ira kamar maturidiyya wal ahwa da duk yan san zuciya wa dalal da fata fa innahum dallu fi hadha al babi su wannan sun bace a wannan babi wa fi kuma sun bace a wani baban ma da ba shi ba cikin musulunci kama mada kamar yadda ya gabata baya ma'ana tare da mu mun karanta ai ko ba karanta baya ba ha kamar yadda ya gabata baya mun karanta anil jahamiyyat al mu'attala wal mu'tazilat al mu'attala wal al mu'attala wa man laffa laffa kamar yadda mun karanta maganganu akan jahamiyya da suka kore sifa Allah da mu'tazilawa yan kore ma Allah sifa an kore sufofi na kamala ga Allah da ash'arawa wanda su ma suna cikin tawagar an kore wato sifa ta kamala ga Allah da duk wanda bi irin hanyar su kazalika kullum dukkan su waqa fi ta'tilillahi dukkan su sun wada cikin tabki na bata na kore ma Allah sufofin shi na kamala wa wasafuhu bi sifatin naqas sun sufanta shi da sufofi na nakasa sufofi na tawaya wa al bid'a bala yace wa an ga yan bid'a laisu sawa ba san daidai da daidai ba a'a fa minhum man tukurjuhum bid'ahum min al-islam daga cikin su akwai wanda bid'a su ta hidda su daga musulunci sun kafirta kabulatul jahamiyya kamar wanda suka wuce iyaka cikin jahamiyya allazina nafau anillahi asma'ul husna wa sifatihi ula wanda sun kore sunayen Allah kyawawa daga Allah kwata kwata bai da suna kuma sun kore sufufin Allah madaukaka wa ha'ula'i kadzabul qur'an wa'anga sun kafirta sun kafirce ma alqur'ani ne girma wa man kadzaba alqur'ana dukkan wanda ya kafirce ma alqur'ani faqada kafara hakika ya kafirta kufran yukhruju min al-billah kafircin da ke hidda mutum daga cikin musulunci da annallaha tabaaraka wa ta'ala qala dan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin littafin shi yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dhar allazina yulhiduna fi asma'i sayyi zauna ma kanu ya'malu Allah na da sunaye kyawawa da cikin alqur'ani haka yace ba Allah na da sunaye kyawawa to yanzu wanda ya dawo yace ba ya da su ai ya kare ta wagga magana to shine malam kenan Allah na da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku kira shi da wa'annan sunayen da za ku kiran shi wa zarar da zini yilhiduna fi asma'i ko kyale masu ilhadi game da sunayen shi su kore sunayen nashi fata-fata su sa mai wasu sunayen da ba su ba kaga akida wanga yan bid'a kenan ko ce ku kyale su sai ji zaune za a saka musu ma kanu ya amruna abin suka sace suna aikata wannan suratul a'raf a 180 fa zakara Allah tabaaraka wa ta'ala bi anna lahu al-asma'ul husna Allah ya ambata cikin littafi tabbas shi yana da sunaye kyawawa faman nafa asma'ahu wa sifatihi duk wanda ya kore sunayen ganashi da sufofin ganashi ka kazzaba qur'ana hakika ya ya karyata qur'ani mai girma wa man kazzaba qur'ana dukkan wanda ya karyata qur'ani mai girma faqad kafara hakika ya kafirta sai ma da yace wa baqiyatu qawaid sauran kuma tawaga yan bid'a din allati waqat fi dalali wanda suka afka cikin irin wannan fata lahum jaza'u inda Allah tabaaraka wa ta'ala su ma suna da irin sakamakon tsoron Allah ta'ala wala yadrim rabbuka ahad ubangijin ka bai zalunta kowa kenan wanda kafir eh, bid'a shi ta hidda shi daga musulunci to ya kafirta shi kafiri wanda kuma bata hidda shi daga musulunci ba zai gamar sakamakon shi na zama cikin wuta sai ko in Allah ya yahi mai da dalilin wani abu wa hadal babu mala yace wannan babu ai babu al-asma'i was sifati babu na sunayen Allah da sifofin Allah yajibu an yata'allamahu kullu muslimin wa musulmatin wajibi ne kowane musulmi namiji da musulma mace su koye shi su san shi madamuman ila nau'ai tauhidi tauhidul uluhiyya wa rububiyya tare da kuma sai ya jawo nau'uka guda biyu na tauhidi ya gama da shi shi ma ya koye su su ne tauhidin kadai ta Allah da bauta da tauhidin kadai ta Allah da ayyukan shi hatta ya kuna ala basiratin min amrihi har dai musulmi ya kasance ko musulma ta kasance bisa ga basira cikin al'amarin ta na addini Bala ya ɗau qau bima waqa fihi da dalal dan kan mutum ya zo ya fada mace ko namiji musulmi kai ya zo ya fada cikin abinda wa'an gaba ta ci suka fada suka fada ciki cikin abinda ma'abuta bata suka fada ciki na ka subanta Allah da sifa ta na kasa ka kore ba ta kamala da shi ka kore sunayen shi ka wayi gari addinin ka ba karɓaɓɓe wurin Allah ba na'am malam yace wa man lam tukrijuhu bid'atuhu min al-islam duk wanda bid'a shi bata yadda shi daga musulunci ba cikin wa'anga yan bid'a fa huwa ala qadar yadda haka yana fasa hadari mai girma li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ku wa iyyakum wa muhdathatil umuri ina muku kashiri da kagaggin al'amarra da aka kago su daga baya fa inna kullu muhdathatin bid'atu ku sani dukkan abin da aka kago ba bid'a ne wa kullu bid'atin dalal kuma dukkan kau bid'a bid'a bata ce wa kullu dalalatin bin nari dukkan kobata wata zaka ma'ana mai ita wata zaya wannan hadisi mun karanta shi can baya shahi na sha uku wanda muka ce Abu da ya tar da shi Tirmidhi ya tar da shi Nasa'i ya tar da shi Ibn Majah ya tar da shi kuma muka ce Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancin shi ta mun karanto shi ba ai sahibuha ai ma abucin bid'an nan wata zaya dukkan ma abucin bid'a abin zargi bid'a a shar'iyya wata zaya fal bid'a ita bid'a khatiratu hadari ce an kanat bid'atun qadima aw bid'atun mu'asara duk sai ne shi bid'a da tun irin ta dace can farko farko ko sabuwa ce ta cikin zamanin da ake kun gane ko ai kun ga sai da aka fara kirkiro kawariyanci shi'anci kamun a zo nan baya baya a kirkiri wasu aƙidu cikin wato ƙadiriyya ko tijjaniya da sauransu su an gari sabi ne kun gane ko to kenan shi an ci ya rage su a duniya to kamar misali ne na buga da su saboda shi ya buga misali ga komi kamun a san mi attijaniya sai da aka fara sanin mi ashi'a sai da aka sanin menene khawarij khawarij suka fara faruwa shi'a suka fara faruwa sai da aka rabu gida biyu ga ahlus sunna nan dabara ga shi'a can dabara to yanzu kaga shi'a su a farkon abin nan ko khawarij su ma ga su tun zamanin sahabbai ga su ko ko kuma tun tushen su ma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan mutum da yace annabi bai ban adalci ba ko kun lura kaga bid'a ce tsohuwa wannan an kirkiro ta tun sa'an to ba ka gama ta da tijaniya ta shekaran jiya wadda manzo Allah ya bar duniya shekara 1150 sannan ta faru aka yi mai ita kun gane ko to to shine ake misali bid'a tsohuwa da sabuwa kenan dukkan bid'a tsohuwa da sabuwa da kowane da za ka iya tunanarwa to dukkaninsu suna da haɗari kenan sawa'an kuma duk ɗaya ne bid'an nan kanat mukaffira shin mai kafirta ma'abucinta ne mukaffira bi ahliha mai kafirta ma'abutanta ne aw mufassika ko ko wanda za a ce musu fasikai dai ne amma ba kafirai ne ba kun gane ko wa min ghairi shakki ku sani ba tare da kwankwantan komi ba shakka komi annal azminata lalle zamanna jam'i na zamani kenan ko wal amkina da wurare jam'i na wuri kenan ƙasashe kasashe da zamanna na shekaru ko karnuka ko kuma ƙasashe kasa daban-daban la takalu min ahli bidai bai ta tsira daga yan bid'a a ce wato duniya an ce a ce lokaci kaza nan ko shekara mai zuwa ko shekara ga da muke ciki ko wadda ta wuce a ce ba yan bid'a ko kuma a ce ƙasa kaza ba yan bid'a ko gari kaza ba yan bid'a kun gane ko a bayyuwa a samu ko yan zaman da ake garin makka da madina yan bid'a na nan labi kuma suna koyewa suna bid'a su kenan shine malam ke nihi bayyuwa wurin ya kadaita ko zamani ya kadaita ba yan bid'a kenan la kalu min ahli bid'a wal murawwijin la kuma ba za a kadaita da masu kokarin sa ma bid'a kwaljini ba kun gane masu ya sa mata kwaljini ba wadda'ina laha Kun ba zai ba za a rasa masu kira zuwa gare ta ba za a samu masu kariyarta suna yin kwalliya gare ta suna kiran mutane zuwa gare ta da salo daban-daban a ce wannan addinin annabi addinin annabi kun gane ko kun ga maulidi akwai masu kira zuwa gare ta akwai masu yi mata kwalliya dan a yarda da ita da dukkan wata bid'a da zaka iya tunawa ai hakidi aka yi da ganga aka ce shi ma addini ne annabi annabi yayi annabi kaza Allah yace walakin Allah azza wa jalla sai dai ku sani Allah azza wa jalla dukkan wuraren nan dukkan lokaci dukkan kowace ƙasa da kowane zamani yuhayyi'uku fi kulli zamanin wa makanin Allah na tana da cikin kowane zamani da kowane wuri da kowace ƙasa yana tana da a'imata hudan yana tana da shugabanni na shari'a manya manyan malamai yifini dunar bid'a suna kashe wannan bid'a wa yaraddunaha suna tunkuɗe ta wa yaradduna ala aliha suna yin raddi suna martani bisa ga ma'abutanta wa idza da hajatu lokacin da ma bukata ta kama ila zikir asma'il mubtadi'ina zuwa ga dole sai an ambaci sunayen masu bid'a din dan a kaurace musu zakarahumul ulama sai malamai kaji sun ambace su nusahan lil muslimina dan taimaka musulmi ta tsira da gare su wa ma al asad amma tare da wani bakin ciki yace anna ba'da man yuntama ila al ilmi zaka samu wani wanda ake danganta shi da ilimi a ce mishi malami ana sa shi cikin malami sai ka same shi yunkiru ala ashabir rududi yana yin inkari ga masu yin raddi ga yan bid'a kun gane ko yana inkari ala a rududi ala ahlil bid'a wal ahwa'i sai ka ga yana inkari game da masu yin raddi ga yan bid'a yan san zuciya yana ganin bai dace a musu raddi ba wa yaqudunahum yana maganin kuskure ne suke akai dan mi suke raddi wa yarawna irin wa'annan masu ganin kuskuren masu raddin irin wanda ana ganin su malamai sai ka ji ma suna nuna annar raduda ihqaqil haqqi wannan raddin da ake dan tabbatar da gaskiya wa raddil batil dan tunku da ƙarya ta ti bil furqat bainan nas ai zai jawo rabuwa zai jawo rabuwa kanu tsakanin musulmi to ina unwanin haduwa akan bid'a haduwa akan ƙarya ya zai da unwani wa hadha talbisun mimman indahu ilmin minhu mala yace wannan wata likitarwa ce ta shedan ga wanda yana da ilimi cikin su kuma ya koma yana ganin laifin mai yarda akan bid'a da an bid'a yace wa jahal sannan jahilci ne min man laysa indahu ilmin ga wanda ba ya da ilimi bai cikin ba cikin malamai yake ba in ya gala laihin mai radi akan bid'a wannan sai a ce jahilci shi ko shi ko malami in ya gala laihin mai radi akan bid'a da an bid'a shi kuma sai a ce mishi shedan ya rikitar da shi kun gane ko kuna gane karatun littafin ga ko ko saurare dai kuke yi kuna kallo malai yace wal haq yake abinda